yanzu jama'a tsakani da allah sukari da ke shigowa najeriya mafi yawancin shi musulmi ne ke shigowa da shi sukarin da ake yi a najeriya mafi yawancin shi musulmi ne suke yi raken da ake noma sukarin mafi yawancin shi musulmi ne suke nomawa amma me yasa buhun suga yana naira dubu biyar dubu biyar da ɗari biyu da ɗari uku ana cewa azumi ya kusanto yanzu har ya kai 7,800 yana neman ya kife ya cike ma'ana mu musulmi ba mu da rahama ga junanmu ba mu da tausayi ga junanmu ba ma neman mu kyautata domin allah ya kyautata mana shin azumin nan da za mu yi laifi ne za mu yi wa allah wanda ya cancanta 'yan uwanmu su azabtar da mu laifi ne za mu yi wa 'yan uwanmu 'yan kasuwa masu sayar da sukari wanda ya cancanta su azabtar da mu abin da ake sa rai ka ɗiba ka bayar kyauta eh yaushe za ka ƙara musu kuɗi akan haka ko kuwa za ka ainihin karɓi kuɗin da hannun dama ka miƙa ta wani wurin da hannun hagu don ayabe ka misali buhun sigar da kake sayarwa naira dubu biyar yau ya koma naira dubu bakwai ita wannan naira dubu biyun za ka je ka yi sadaka a cikinta za ka yi zakka cikinta za ka yi aikin alheri a cikinta amsar ita ce na'am idan za ka yi me yasa tun farko ba za ka kyautata tun daga wajen siyarwa ba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta zo cikin hadisin Abu Dauda da ya ce rahimallahu ra'an samhan idha ishtara samhan idha ba'a Allah ya ji kan mutumin da yadda ya siyo da sauki haka yake sayarwa da sauƙi abin da za ka duba jama'a tsadar sukari da tsadar abinci kaɗai tana tasowa ne a tsakanin musulmi daidai lokacin da aka tayan ma yin azumi ko yin karamar sallah ko yin babbar sallah kashi 99 na ragunan najeriya da ake layya da su musulmi ne suke kiwonsu kuma a yanzu da muke magana sun fara kiwonsu amma abin mamaki har raguna sun fara tsada a yanzu saboda tattalinsu da musulmi suka fara yi domin silayya da su jama'a wannan laifi ne bai kamata haka ta kasance a tsakaninmu ba ya kamata a kira wani taron ƙara wa juna ilimi da taron ƙara wayar da kan 'yan kasuwa akan su gane waɗannan abubuwan jama'a ku tafi kana shiga jidda yanzu ko ina jidda ta cika da manne-manne 'yan kasuwa suna tamanna komai sun ruguza farashin shi komai har abin da ba shi da alaka da sallah shine mai littafi littafi bai da alaka kai tsaye da yin sallah, idi ko karama amma blugul maram idan yana riyal ashirin za ka ga ainihin an sa tahfiz khas wato special discount ramadan bonanza garaɓasar watan azumi bulugul maram nan sai a ruso shi daga riyal ashirin sai dawo riyal bakwai kuma wallahi mai sayar da bulugul maram din ba wata garaɓasa ya samu ba abin da yake fata wannan ramadan da ya zo bayi da yadda zai sauƙaƙa wa musulmi bari ya sauƙaƙa a cikin harkar shi don haka akwai ɗaliban da za su shekara suna tara kuɗi duk wani littafi da ya gagare su za su je su siye shi cikin ramadan ɗin akwai malamai waɗanda su suka sunanta wannan ɗabi'u a jami'ar islamiyya da ke madina malami ne duk cikin albashin shi zai ware dubu kaza ya aika maɗaba'a ya sai ɗibga ɗibgan littattafan da ya san ɗalibai na ƙishiro su amma sun kasa saye sai ya sari littafi riyal ɗari bakwai sai zo ya sayar da shi 250 ya faɗi riyal ɗari da hamsin saboda albarkar ramadan wannan kyakkyawar ɗabi'ar ta malamai da suka fito da ita a jami'ar islamiyya aka fara fito da ita ta ɗarsa su ta koma wasu jami'o'i yanzu har ta yi tasiri a kan 'yan kasuwa mutum bai da alaƙa da ilimi ba malami ba ne ba ɗalibin ilimi ba ne amma in ya samu labarin irin wannan maganar a wurin wa'azi sai ce zai fitar da miliyan kaza a je a yi ta siyan littattafan da suka dace a tara su a zo a fitar da ma'arat akwai ɗan kasuwan da zai yi haka jama'a abin mamaki sai ya ga littattafan an siya an siya kawai in ya zo ya samu ɗalibai a tsaye sai ce kowa ya ɗauki littafin da yake so ku ce kai ya ce kowa ya tsuguna ya ɗauki wanda yake so a gani ya rage in ka ɗiba a tsorace iya ka kenan in ka ɗiba ka ɗora wani aka karate wani nan karate wani nan karate wani nan sai ce kowa ɗiba wanda yake so sai ce sai ce billah hayya tafi an baku saboda Allah kowa ya tafi gida shine me yasa Allah ba zai wadata mutanen nan ba yaya Allah ba zai haskaka kirazansu ba yaya ba za zama masu rahama ba to gaskiya musulmin Najeriya kalubale ne wannan gare mu na'am